Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 1625 da kuma ɗaya a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar BOA afirka kan mita ɗari da da biyar Sauran gidajen rediyon sun haɗa da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa rediyo da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 11 ga watan Yulin 2019. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon mai Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ta fara sabawa da rashin yankunan da ta ayyana a matsayin daularta ta koma tushenta inda ta sake zama ƙungiyar da ke da ƙarfi a wuri guda. Kwamitin Shari'a Majalisar Wakilan Amurka zai jefa kuri'a yau Alhamis. tsakanin labaran kenan a jamhuriyar Nijar ko me hukumomin jihar Maradi suke cewa dangane da nitsewar wani jirgin kwale-kwale a garin tsibiri da wuya yanzu mu san kimanin mutanen da a cikin jirgin da wuya mu san kimanin waɗanda ruwa ya tafi da su amma yallansu suna nan kowane yana diba cikin iyalin shi da gani haka kuma za a ji cewa a najeriya ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki shiyar yola sun tsinduma yajin aiki komi shugabannin kungiyar suke cewa mun zauna mun yi rubutu cewa duk wanda ya shekara ɗaya zuwa shekara biyar akwai ladan aiki wanda ake kira gratuity sun iya ciyarwa gaba ko ƙarin girma babu sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar za ta gabatar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi kokarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. Wata sanarwar gwamnati ta ce ma wasu jiragen Iran guda uku ne suka so su toshe hanyar amma suka juya baya bayan sun samu sakon eh, kashedi daga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya. Dakarun Iran na musamman sun musanta zargin da Birtaniya ta yi. wata sanarwa daga kamfanin dillancin labaran fars na iran ta faɗi cewa jiragen ruwan sintirin iran sun gudanar da aikinsu ne kamar yadda ya kamata kuma ba su shiga hanyar wasu jiragen ruwa daga wata ƙasa ba musamman ma jiragen ruwan birtaniya a wani lamari na daban kuma jiya laraba shugaban amurka donald trump ya bayyana cewa ba daɗewa ba zai ƙara sanya takunkumin karyar tattalin arziki a kan iran ba bayan haka amurka ta zargi iran ɗin da yin barazanar nukiliya wadda ta saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 da zumbar dakatar da shirin ƙera makaman nukiliyar iran ɗin Ƙungiyar 'yan ta'addan ISIS ta fara sabawa da rashin yankunan da ta ayyana a matsayin daularta ta koma tushenta inda ta sake zama ƙungiyar da ke da ƙarfi a wuri guda, wato ƙungiyar ta'addanci a Iraq, kuma tana ɗaukar mayakanta a ƙauyen da ke bakin iyakar ƙasar a yammacin hamadar ƙasar, amma har yanzu tana da muradin kai hare-hare a ƙasar kasashen yammacin duniya bisa gargadin jami'an kasashen turai da ƙwararru. A yau Alhamis, ministan tsaro na Birtaniya Ben Wallace ya yi gargadin cewa har yanzu mayakan ISIS da takwarinsu na ƙungiyar alkaida na zaman babbar barazana ga kasashen yammacin duniya kuma suna amfani da yanar gizo da kafafen sada zumunci. Har yanzu ISIS za ta iya ɗaukar mayakanta daga kasashen yammacin duniya bayan haka idan ƙungiyar bata shirya hare-hare da kanta ba to za ta iya sa masu goyon bayanta su kai harin a cewar WALAS, Amma tabbas kungiyar ISIS ta daina muradin shirye-shiryen hare-haren ta'addanci a ƙasashen yammacin duniya ba ita da kanta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. shari'a a majalisar wakilan amurka zai jefa ƙuri'a yau alhamis akan ko ya da umarnin kiran ba da bahasi ga jami'an da suka yi wa trump yakin neman zaɓe na yanzu da na baya ko ko a'a a zaman wani bangaren binciken da ake yi akan ko an nemi hana doka ta yi aikinta da batun rashawa da kuma batun manufofin gwamnatin kasar kan raba iyalai da tsare yara a wasu cibiyoyi da ke bakin iyakar kasar da mexico 'Yan jami'ar Democrat da suka jagoranci kwamitin sun bayyana takaicinsu kan abin da suka kira rashin samun haɗin kai daga fadar White House da kuma ma'aikatan gwamnatin tarayyar ƙasar kan buƙatar da suka gabatar ta neman yi wa jami'ai tambayoyi da kuma samun wasu takardu. Fadar White House ta ba da wasu jami'ai umarni kamar tsohon mai ba da shawara don magan akan kada su sake su amsa tambayoyi daga kwamitin yayin da 'yan jam'iyyar republican ke zargin 'yan democrat da jan bincike da ake yi da kuma bata lokacin 'yan majalisar manyan masu ra'ayin 'yan mazan jiya na shirin zuwa fadar shugaban amurka ta white house yau alhamis don tattaunawa akan yadda za a tunkari batun rahotanni da labaran da ke fitowa daga kafafen sada zumunci na yanar gizo amma manyan kamfanonin sada zumunci na twitter da facebook ba za su je taron ba rahotanni sun bayyana cewa ba a gayyace su ba babu cikakken bayani akan babban taron da za a yi a white house da kuma waɗanda aka gayyata amma dai taron na zuwa ne a daidai lokacin da ake caccakar kamfanonin ta bangarori daban-daban wasu na nuna cewa kamfanonin na sada zumunta na danna ra'ayoyin masu ra'ayin mazan jiya wasu kuma suna cewa kamfanonin ba sa kare ma'abota shafukan daga labari ba na gaskiya ba da kuma rubuce-rubucen batanci yadda ya kamata jiya laraba sakataren harkokin ma'aikatar kwadagon amurka alexander acosta ya kare matakan da ya dauka sama da shekara goma da suka wuce a matsayin lauyan gwamnatin tarayya akan amincewa da yanke hukuncin zuwa gidan yari ba mai zafi ba akan babban attajiri jeffrey epstein manajan kamfanin hedge fund wanda aka zarge shi da yin safarar yara don karuwanci a wata shari'a in ba tare da aikin masu gabatar da kara ba da epstein ya samu hukunci mara zafi wanda ta yiwu ya samu damar kaucewa zuwa gidan yari abinda augusta ya faɗa manema labarai kenan ya ƙara da cewa mun yi abin da muka yi ya dace saboda ya kamata epstein ya je gidan yari wasu 'yan majalisa ciki har da wasu 'yan manyan jam'iyyar democrat su biyu sun buƙaci augusta ya yi murabus Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu sai rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar wani mummunan hadarin jirgin kwale-kwale ruwan kwale-kwale da ya faru yau ya nutse da jama'a a garin tsibiri na jihar Maradi inda yanzu haka aka tsamo gawar mutum goma sha ɗaya uku sun jikkata a ciki sai da yi jami'an kwana-kwana da na 'yan sanda na ci gaba da laluban sauran mutanen da suka bata a cikin gulbin. Ga rahoton da Tamar Abari ta aiko mana daga Damagaran. tuni daga jin wannan labari hukumomin jihar maradi da jami'an tsaro na polis da 'yan kwana-kwana wato safiyar pompe da jama'ar garin suka isa wajen ga dai wani da abin ya faru a gaban su da bai ambata sunan shi ba da abici da ingulbi ya zo kadan ne yake zuwa ya biya wuce ɗaya rana shikenan kuma sai wani lokaci sai ya zo da ruwa da yawa yau da sahi mutane kum da abici suna ya gona nan mun gare mu tun da sahi ake ya gona a rana ta bude sha ɗaya sha biyu sai su dawo to da suka zo gulbin in akwai ruwa an san akwai gulbi har uku ake sa jirgi to yanzu jirgi guda ne yasa esperanto babu mutane biya mutane sai suka rugo suka taho da ya marmakin su su dan tsaya in aka hidda wannan kuma ya zo a hidda wannan suka aikin shi ne tutula jiru duka tsawon lokaci yana yi suka ruga yana kudakata kudakata sai suka fada ciki to mutum nawa ya ya shiga cikin jirgin ba mu sani ba har yanzu muna nan polis tana nan tana aikin ta kowa yana nan yana aikin shi mutum goma sha ɗaya ne aka kawo nan margo wanda Allah ya mawa mawaki saura akwai safar fanfe can akwai yan gari can suna ta nema shima wannan bawan Allah da bai faɗi sunansa ba ya bayyana yadda ya kubuta lokacin da jirgin ya nutse nan akwai wata haiwa kusa gare ni ban san yadda allah ya kawo ita ba na toka rana yiwu sama sai ta koma ta kamar ta zaman ta lauɗi sai na koma na yi ƙasa ina wasu sama shi kenan sai na yi tungumi hakan gade ta dubara ce ta dare na yi tungumi har na koma dai allah ya kawo ni bakin gaba wasu su bi suka ida hiddo shi ma gwamnan jihar maraɗi zakari umaru bai yi ƙasa a gwiwa ba daga jin wannan labari ya zabura don gane ma idanunsa yadda lamarin yake an tsamo gawa goma sha hudu amma uku allah ya maido musu rayuwa yanzu muna da gawa goma sha ɗaya da wuya yanzu mu san kimanin mutanen da a cikin jirgin da wuya mu san kimanin waɗanda ruwa ya tafi da su amma yallansu suna nan kowane yana diba cikin iyalin shi da gani wa yake nan wa wane ne baya abu ne allah ya aiko muna kira ga jama'a da masu jirage da masu shiga jirage a rika kiyayewa abu ne wanda dole sai an yi sai an ketara an tai gona ko sai an ketara an yi kasuwa a rika kiyaye kimanin abin da jirgi yake dauka kuma masu shiga jirgi su rika bin umarnin matuka jirgi shi dai wannan gulbi tuni aka yi maganar gina gada a kai sai dai abin da Allah ya kaddara sai ya faru ga dai gwamnan jihar maradin zakari umaru da karin bayani mun kai ma sarkin gobir sako na shugaban kasa ya ce in je in gaya ma sarkin gobir kuɗi na yin gada bisa gulbi sun sa kuma za a fara to kun gani ba a fara aikin ba ga abin da ya faru wannan zai zama hujja ta gaugauta aiki Eh, na yin gada bisa gulbin nan saboda mutane su riga ƙetara muna isar da ta'aziyya zuwa ga duka jama'a cebiri da jama'a jihar maradi gaba daya da uwayen waɗanda allah ya marasuwa yanzu haka dai yan kwana-kwana da sarakan ruwa na ci gaba da laliban mutanen da suka bata a cikin ruwan ba a kuma tantance adadin su ba su kuma waɗanda suka rasu ana shirya jana'izar su tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar ni. a da tamar abari to daga batun hadarin jirgin ruwa na kwale-kwale a jihar maradi da ke jamhuriyar Nijar sai kuma batun yajin aiki a najeriya inda ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarki suka tsunduma yajin aiki a shiyar yola da ya kunshi jihohin adamawa taraba borno da kuma yobe wanda yanzu haka ya soma durkusar da harkokin samar da wutar lantarki batun da masu karamin karfi ke kira da a shiga tsakani ga rahoton da wakilin ibrahim abdulaziz ya aiko mana daga yola su dai ma'aikatan kamfanin samar da wutar lantarkin na shiyar yola wato yedc da ita ma ke kula da jihohin taraba adama borno da kuma jihar yobe sun ko fara ne da gudanar da wata zanga-zangar lumana na nuna fushinsu tare da zargin cewa mahukuntan kamfanin sun yi burus da su bukatunsu lamarin da yanzu ya ingiza su daukan wannan mataki na durkusar da ayyukan samar da wutar lantarki a waɗannan jihohi ma'aikatan dai suka ma ce muddin ba a share musu hawaye ba to fa labuda za su gaba da wannan bore har illa ma sha Allah kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyar ma'aikatan samar da wutar lantarkin Comrade Nasir dambo ya ƙarin haske. Saboda zalunci da shugabanninmu suke ma ma'aikatanmu yau tsawon shekara hudu mun yi mun yi da su mu zauna mu sasanta akan kundin tsarin mulkin wannan ma'aikata tsakiya. Mun zauna mun yi rubutu akwai ladan aiki wanda ake kira gratuity sun iya ciyarwa gaba ko ƙarin girma babu yau shekara ɗaya ɗan shekara kusan biyar wannan ma'aikata ta hana duk wani ma'aikaci da kuka sani a wurin ci gaba amma su suna ci da ceto suna karɓan kuɗaɗen da bai waje ba a gare su ba kawa yanzu duk kokarin ji daga bakin babban daraktan kamfanin samar da wutar lantarkin ta YEDC injiniya Mustapha Umara abin ko ya ci tura to amma kuma jami'in hular jama'a na kamfanin Malam Aliyu Ardo ya ce wannan yajin aiki idan ya ci gaba kama iya shafar lamura da dama to amma ya ce ma'aikatan sun yi hanzari wajen ɗaukan wannan mataki a don haka ya ce za su ci gaba da tattaunawa. ƙoƙari ne idan har kwalla bata biya kuɗin sabulu ba ya wannan yajin aiki ka iya shafan samar da wutar lantarki a jihohin adama taraba borno da kuma yobe in an aiki dai da a samu matsalan wutar lantarki wato a waɗannan jihohin to wai ko jama'a ke cewa game da halin da aka shiga yanzu ga ma ta bakin wasu masu karamin ƙarfi. to a gaskiya mu tawaidoli yawancin aikin mu yana tafiya tare da wuta ne sannan idan babu wutan nan zai kawo mana ciwo a harkan aikin mu shi ne muke bukata a sasanta da Allah su dawo daga yajin aiki. Wannan al'amarin da zai shafe mu don mu aikin mu aikin salon ne kuma an ba wutan nan an da kudin siyan mai da za mu sa janareton da za mu yi aikin da shi gara dai a duba lamarin a sasanta. A Najeriya dai yajin aiki na zama babban makami ga 'yan kwadago wajen neman hakokinsu wa lokacin gwamnati ko kuma kamfanoni lamarin da sautari kan kare kan talaka mai karamin karfi. Ibrahim Abdulaziz. Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogon ke cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha shida na safe. Yanzu kuma ga hawan Umar da shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan jagoranci shirin. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan cutar hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini. Hemophilia ko rashin sinadarin da ke hana barkewar jini cuta ce da ke hana jini gudana yadda ya kamata. Masu fama da wannan cutar kan ɗauki lokaci mai tsawo suna zubar da jini a lokacin da suka ji ciwo ko rauni. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masu sauraron barka da wani lokaci. Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani game da cutar hemophilia wato rashin sinadarin da ke hana barkewar jini? To hemophilia wata cuta ce da ake gadata musamman akan gada ne daga uwa kuma 'ya'ya maza su ne suke nuna cutar. Su 'ya'ya mata sai dai su zama abin da ake cewa kariya wato sun ɗauki yanayin kwayar da za ta iya zama cuta amma ga 'ya'yansu maza saboda ka a likitance ake ce mata sex linked disorder dalili ne abubuwan da ake cewa sex chromosomes wanda suke su ne ake idan namiji ne yana da xy idan mace ce tana da xx to shi wannan hemophilia inda ake samun matsala a jikin x din ne saboda haka ɗa namijin nan yana da x kwaya ɗaya ne da ta samu matsala kinga kenan zai nuna alama cuta amma da yake mata suna da x nan guda biyu idan x ɗaya ta samu matsalar to ɗayar x in lafiyar talaukin kinga kenan ba za ta samu cuta cutar ba sai dai ita kariya ce kuma wannan cuta tana shafar sinadarin da yake hana jini barkewa ne a yanayin jikin dan adam akwai abin da ake cewa clotting factor a turance wanda idan mutum ya samu misali rauni injini ya fara zuba waɗannan sinadarai da sauran abubuwa a jiki za su hana ci gaba da zubar jinin to a su masu wannan hemophilia wannan sinadari shine ba su da shi isasshe saboda haka wani lokaci idan ya ƙasa sosai kawai sai jini ya ɓarke musu a sai ya shiga cikin ko manya-manyan su kamar na gwiwa ko gwiwa kafa ko gwiwa hannu ko kuma ma ya ɓarke a cikin kwakwalwa saboda haka sai su samu jini ya taru a ya zama kuma wani matsala To likita menene alamomin cutar? Alamomin cutar kamar yadda ne bayanin cewar kusan ko da yaushe 'ya'ya maza ne ke samun cutar nan tun daga lokacin da aka haife su aka zo yin wurin kaciya za a ga in an musu kaciya suna zubar da jini fiye da yadda sauran yara suke zubarwa wani lokacin sai an daga kaciyar da ya kamata jini ya zuba na dan minti ɗaya minti biyu sai ka ga jini yana zuba yadda sai an je asibiti waɗansu daga cikin su har sai an yi ƙarin jini akan wannan saboda kawai kaciyan nan sannan daga baya sai kasance koyaya suka ɗan ji rauni koya komin kankanta shi sai su zubar da jini fiye da kima waɗannan su ne alaman cewar suna da matsala da wato abin da ke hana zubar da jini to idan aka je asibiti wurin bincike ɗaya daga cikin abubuwan da ake bincikawa idan likita tambaya ya ga ya yi kama da wannan cuta sai a gwada shi wannan sinadari idan ya yi ƙasa an san cewar kenan suna da da wannan cuta akwai wasu cututtuka na jini din wanda suka kama da shi amma akwai yadda a likitance ake bambantawa a gane cewar ko hemophilia din ne ko ba shi ba ne likita misali sinadarin ya yi ƙasa ne akwai wani abu da ake yi domin a ɗan bashi ƙarfi ko kuma a ɗan ƙarfafa shi wato kamar yadda ake yin allurar rigakafi ta booster misali to shi ba wai ƙarfafa shi ake ba amma allurar allurar shi wannan sinadarin ne aka yi ita a matsayin allura yadda da sun samu matsala da jinin nan sai a yi musu allurar da an yi musu allurar nan zai tsaye da jinin a sai dai ba abu ne da yake dadewa a jiki ba kusan kowane lokaci suka samu wannan zubar jini dole sai an yi wannan allura allura tana da tsada to amma da yake akwai kungiyoyi musamman akwai wata kungiya a nan a najeriya na san daya a kaduna wanda yake kungiya ce ta masu wannan hemophilia din suna taimakawa wurin samar da sinadarin a farashi shi mai rahusa to amma duk lokacin da suka zubar da jini da bukatar dole sai an yi wannan allura. To likita menene illar cutar idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba? Illa na farko idan jinin nan ya zuba a cikin kwakwalwa zai iya kisa saboda kwakwalwar nan ita ce ke kamar ki sarrafa komai na jikin mutum idan ya zuba a cikin kwakwalwan nan zai iya kisa yana yawan zuba a cikin gwiwoyin nan kuma yana iya lalata gwiwoyin yadda gwiwoyin sai su sandare sai ya zama amfani da wannan gwiwoyi ya zama da wahala gaske ba za su lankwasu ba sai ya zama tafiya ta zama matsala da sauransu saboda haka yana daga cikin wannan matsalolin sannan kuma jinin nan idan ya zuba ya barke mutum yana iya mutuwa saboda zubar jinin da yake tsaya duk da dai cuta ce ta gado amma mutum yakan zo ya warke to gaskiya sai dai a yi maganin a zubar jinin ba wai a ce an samu waraka ba yanzu da ake yin wani kimiyya na duba halittar dan adam abin da ake magana wato genetic eh, manipulations da sauransu wanda ana duba kwayar halittar dan adadin, a ga yadda za a iya juya ta ta koma tana a gyara ta inda ta samu matsala din yadda mutum zai koma ya ci gaba da yana sana'antar da wannan sinadarin to amma wannan duk abu ne da ake cikin bincike ba wai an samu tabbataccen magani bane a yanzu yaya ake jinyar mai fama da rashin sinadarin da ke hana barkewar jini misali ko kuma idan ya ji ciwo me ya kamata a mishi. Daga lokacin da aka tabbatar da yana da wannan ciwo akwai matakai da ya kamata a ɗauka. Na ɗaya duk wasanni da za su zama akwai hatsarin jin rauni za a yi ƙoƙarin a ba shi shawara ya guje musu. In yaro ne ko keke zai hau zai sa irin su hular kwano da abin da ake cewa ni gad nan wanda ake sawa ya kare gwiwoyi da sauransu. Sannan ko yaya aka ga alamar ya ɗan ji rauni to sai a garzaya asibiti sannan kuma ana ba su sukati kati wanda a rubuce wasu kasashe kamar identity card ne wanda suke dauka ko ina suka je kana duba cewar shi wannan yana da ciwon hemophilia yadda ko da wani abu emergency ya faru ko ba cikin hayyacin shi da an je asibiti likita ya san abin da ya kamata ya masa to likita ya za a kwatanta yawan mutane ko kuma yawan masu fama da cutar a najeriya yawan masu fama da najeriya illa yawan waɗanda suka je asibiti kenan da yawa wala'alla suna da ita sun samu matsala da ita to amma saboda ba a je asibitin ba ba a gane ba wasu har sukan iya alakanta ta tunanin cewar ko ciwo ne na aljani saboda suna zaune lafiya cikin ɗan lokaci sai a ga kafa ta kumbura ko jini na zuba sai a tunanin cewar ciwo ne na aljani ba kuma su je asibiti ba bare a gwada a faɗa musu cewar ga yanayin cuta to shi yasa yana da wahala a samu irin waɗannan wannan alkaluma a kasashe irin namu. Sai mutum ya ji ciwo ne jinin ne yake barkewa? Yana iya barkewa ba tare da jin ciwo ba akan kanshi haka nan yana iya barkewa sai jini ya fara zuba. To likita wace shawara za ka ba wa masu sauraron mu game da ita wannan cuta ta barkewar jini tunda abu ne mai abun mamaki kuma abun tsoro haka kawai kana zaune da mutum ka ga jini ya barke. To shawara na farko shine yadda al'adunmu ake tunanin cewar irin waɗannan waɗannan cututtuka ba na asibiti ba ne idan aka je asibitin da ya kamata to za a samu cikakken bayani idan asibitin yana da matsala ba za su iya gane irin wannan abubuwa ba za a iya ba mutum shawara ya je asibiti na gaba saboda da yawa irin waɗannan abubuwan akan alakanta su da misali cututtukan aljanu ko wani abu haka na daban to amma in ba a bincika ba fa ba za a gane ba kuma za a ta tafiya a haka kuma wala'alla inda za a bincika dinnan sai a samo wa mutum mafita ya san matsala matsalan nan zai kauce mata duk yaron da aka yi mai kaciya misali aka ga ya zubar da jinin nan fiye da kima to kaga tun a lokacin ya kamata a fara daukan matakin da ya kamata to amma sai idan an fahimci hakan ne wannan zai faru in ba haka ba za a bar rabu da shi sai je ya shiga cikin wani hatsari da bai sani ba tunda bai san yana da wani hatsari na daban ba fiye da sauran yara na'am to likita misali an ga alamunta an dauki matakan da ya dace akwai yiwuwar cewa mutum ba zai shiga wani yanayi ba kenan ba lallai a ce ba zai shiga wani yanayi ba amma dai tun lokacin da an san da ciwon kenan za a ɗauki matakan da ya kamata misali a tanaji allurar nan a aje yadda in matsala ta faru za a ɗauki mataki ko kuma ya kasance yana cikin an yi mai rijista da kungiyar masu wannan ciwo wanda duk lokacin da ya buƙaci maganin nan za su taimaka a samar da shi a farashi mai rahusa to kowanne haka kin ga an samu ci gaba kenan masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka a latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya lafiya uwar jiki wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. A gai da Hauwa Umar, yanzu sai wasikun masu sauraro da suka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga Muhammad da mai kamiya Orgi Cortes Gombe ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Muna jajanta ɗan uwa da iyalan mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin kwale-kwale wato jirgin ruwa a jihar Maradi da ke jamhuriyar Nijar. Sai kuma mu na gaba ya fito daga Lawal Sani na Kawu Daura ya ce Salam murya Amurka. Ina jinjina wa tawagar ƙwallon kafa ta Najeriya Super Eagles sakamakon nasar da suka samu a kan takawarinsu na ƙasar Afirka ta Kudu da ci biyu da ɗaya. a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da ake gwabzawa a ƙasar Masar. Da fatan Allah ba super eagle nasarar lashe kofin amin sun amin sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga sale shehu shahada dambam ya ce sabon salo wai gemu aka kafaɗa al'amarin zamantakewa tsakanin maza da mata a kano abun sai addu'a abin da ke faruwa na samun ɗaukar makami da mata ke yi a birnin kano malamai da shugabanni ku saka baki don shawo kan al'amarin hattara dai mata sai kuma sakonmu na ƙarshe ya to daga haruna abdulmumini mai gwaido jihar kano da haruna loki baraduwa da ilyasu ibrahim jihar kaduna suka ce baki da salamu alaikum sashen hausa na muryar amurka to muna so mu yi tsokaci kan wannan rana da majalisar ɗinkin duniya ta ware a kan yawan jama'a a gaskiya jama'a suna ta ƙara yawa musamman a najeriya to amma yawan jama'a ba zai rage wa ƙasa komai ba idan kuma kuna ganin zai rage to ya aka yi china ba ta tsiyace ba a yawan jama'a shi zai sa a samu ci gaban ƙasa amma fa idan shugabanni sun ga dama mun gode A gaida Abdulaziz Adli Toro da wasiƙun masu sauraro, kafin mu kammala shirin ga, Hadiza ta dawo da labarai a takaice. A yau Alhamis, Birtaniya ta ce jiragen ruwan Iran sun yi ƙoƙarin toshe hanyar da wani jirgin ruwan dakon man Birtaniya zai bi a yankin tekun Hormuz. jiya laraba sakataren harkokin ma'aikatar kwadagon amurka alexander acosta ya kare matakan da ya dauka sama da shekara goma da suka wuce a matsayin lauyan gwamnatin tarayya akan amincewa da yanke hukuncin zuwa gidan yari ba mai zafi ba akan babban attajirin nan jeffrey epstein manajan kamfanin hedge fund wanda aka zarge shi da yin safarar yara don karuwanci a wata shari'a in ba tare da aikin masu gabatar da kara ba da epstein ya samu hukunci mara zafi wanda tayu ya samu damar kaucewa zuwa gidan yari abinda augusta ya faɗa manema labarai kenan To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana, inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yau muna so mu ji daga gare ku inda yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin bikin ranar yawan al'umma ta duniya. Sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin gabaki ɗayansa sai kuma injiniyan mu Dan Crafton. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗu insha Allahu a shirin mu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.